بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يؤمنونها أنفقوا منهم ولا أذلهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير صدقة يتبعها أذى والله غني حليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم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 وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوم عشرين بشدة بكما وتر بقي وتر رجب بجرم النبي محمد صلى الله عليه وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida. Allah tabaraka wata ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don ƙarshen sunayensa. Muna cikin suratul bakara aya ta ɗari biyu da sittin da ɗaya. Kafin ayar akwai matashiya. da kuma inna huta ala mai kuma salam saba inda ya dai ha? ruka ce yayi na hudu haka faɗo Eh. kama kadiya rahu kama ra'ahu ibrahim to nan da wurin ko yake yi cewa wannan shi ne sirri sirrin da ya ɗaukaka ala takwinil bashari alladhi ya alu ko ya lullube ginin dan adam da fahimtar ɗan shi ne innahu qad yaraku mutum zai iya ganin sa shi wannan sirrin Allah ya buɗa masa kama ra'ahu Ibrahim ba Ibrahim ya daddada tsuntsaye ba ya su sannan ya kafa su kan duwatsu daban-daban sannan ya koma ya kira su Allah cikin ikonsa kowanne tsuntsu sosai ya haɗe da na jikinsa ya nemo duk inda gutsurinsa ke suka naɗu. Bayan sun naɗu kai na hannunsa suka zo suna neman kan. Kaga yake to lalle fakan ya ga yadda Allah ke raya matattu. Amruhu idza arada sai an yaqula lahu kun fayakunu hadha shay'un. kaga shi kenan shegu Allah na iya nuna mutum haka mutum ya mutu ya zo ka dubi bawan Allah na wanda jakin sai mutu ya roƙi jaki kure Allah na manta ba da labari ki na dade na buga misali to kafin ya dade zai kamanta har aka ce an fai da jaki ko me ba ne ya faru ne da jaki aka tafi aka bar shi ne ne ne ne ne ne ne ko wafiya ce ko wafiya ce ta itikafi ce eh, da ake da ita bai mashi a kai yaya a kai yaya hannun mata suka suka suka bashi ya sai ce shi dai bai da ina da kala jaki bai tashi ya hau ya zo da jaki har suna jaki yake da shi kada Allah ya gada ba zai nuna mutum ya nuna wannan kawo ya ga yadda Allah ke raya mutum yadda ta to banda nan akwai ba na min hajjin muslim ma aiko wanda shi ma jakin sa ya mutu ya roƙi Allah ya hawa jaki da wani shi amma shi ina ga shi doki ne ko daga nan zai ce to wata dauke da bin matacce ne daga nan ka dauke shi ka je ka agwalar to haka shi kenan tashin alkiyama tabbas ne an yi yawaitar da dalilai a kafa saboda mutane suna shakkar tashin nan mutuwan zan a kokwantarta duk wanda da ka tambaya in dai mutuwa ce za a mutu ina da tabbas a zuciyarsa zai mutu illa ya shi za ta to amma tashin nan aikin da ake ba aikin irin wanda za a tashi a tambayi mutum ba to kalama in ka je ka dawo Allah ma shi shakka mutuwa kamar yadda mulhigai ma suna cewa in mutum kwana fa ya kare mutuwa yake ba ma yi kuna illa sarrafa in hiya illa hayatun duniya. to mutane mu kusa ne suna kan wannan rayuwar wa ra'ayin wayannan mutane illa kawai dai ba su fitowa su fada a baki mutum ma ba zai yadda amma aikinsa irin aikin wanda bai yadda za ta da kyama ne ba da za ta fi da aiki yi kaddi morijilan ko ya ake roƙon yau ga shi sallah wannan idan mutum yana sallah baya iya yin sallah kamar ina gaban sallah na ina kula ne ina auna yadda ake kabbara kanta daga ayyuki idan mutum ya zubo wani da mutum idan bai karasa ba yadda ga wancan ci gaba na ya yanke kamara daga wannan ba ina sallah ne ba kamar ina gaban Allah tun da yin kuma sautin yadda mutum yake ka rashe shi haka kiran kalmar yadda idan a kira ta kabbar za ka gama nan akwai magana Allahu akbar nan ba irin yadda za ka faɗe ta wajen buga misali ala ne ala Allah ne ba ake magana ba kuma halitta ne kake magana da shi ba a magana da Allah ba a burge shi ballantana ma shi wancan abrogation ɗin al'ada da bai cike da abrogation ɗin sama kaga abrogation ɗin sa za wasu kalmomi aka cire sai dai kaga an za a ce a maka kaduna ba sai maka zuta sai kaga kalmomin ne aka tsara aka karta su to amma abrogation ɗin al'ada mugun abu ne kaga kaga wannan kada wani ya rubuta kada ka dame ni na mai gwarne ya ga wajen kamar shi rai kamar nan kusa su gaba da nan idan kawai da kallon shi a gane mai kace in yaro na ke kai ya kuɗi to ai bai kamata kai mawa Allah magana da abu da yake na al'ada ma bai kamata ba to ko da na istilahi wancan shi zai tsaya baya ko kabbara sai dai shi rusun don in an tafi ya tafi in an rana ya tafi a ya launa in an tafi ya tashi ko duk za ka da shi shi bai tambaya ba shi kuma wancan yana nan haka zai tafi bakin sa sarere kuma ya iya komai akwai wanda bakin bai iya ɗauka bai samu credit inda da zai ɗauka ba wannan bai iya ba wannan ko ina da wasu harfa a ladarsa ba su karantuwa Sai a cikin ma masu harfin sa da Allah halittu bai iya kiran harfi ba to ba wannan ne ba zai iya kiran harafin duk da yake so kankara amma ita gaban Allah sai ka fa haka kai duk an haɗu shekar ɗin ya je ba mana mene ya je wani in je kana ta dabbari yadda ake ta magana idan fa ka zo sallah ka fa san fa gaban Allah haka ne la'akari inda aka je gaban manyan mutane a ga mutum duk da yake haba-haba da shi ko magana ake bakinsa da marmar marmar mai ba amma idan mutum ya zon gaban Allah sai ya harzuka ya tunzuma kamar ya zo wani gaban makiyinsa makiyinsa kamar yadda ka zan ana gaba da goma ko yaro da yaro ana gaba da juna suna kallon juna a ba ke kun kuma za ku yi magana da juna za ga yadda ake magana da juna dole ta kama amma ka zo kana magana da Allah a bukaci ka san ko Allah nan waye ko wani ya fata ma rai to ka zo gaban Allah ka jamba ko kuma da saurin mantawa Ayi da jama'a ayi da jama'a ayi da jama'a ba za su ji ba abin akwai takaice iya cikin takaice wani kawai jikin daga da magana ran da zai aka yi magana zai gyara ba amma an kauce gobe sai ana farawa da magana ma kafin a gama sallah sai a juyi sai za ka yi kana jin mutum yana tambara kai a tsaye in tashi ne sai ya gama tsayawa yana jiran liman ne ya gama tashi kawai sannan ya kabbara ya ake so a yi a yi su kuwa ne in ya dole gafa da liman zai koma kuma suna gafa da junansu ka saki kabbara ta adi ya saki tashi adi za ka yi ka saki jikin ga adi ma'ana an ce maka a duk yadda kake abu ka a kadi an ce a nan ce ka tafi da shi a haka kana kai tunanin wannan zai riga ne a gaban Allah ku ce kana kai tunanin za ka yi da liman da ba da kai yake kuma kada ka tuna akwai ranar da za ka daina koyi da liman koyi da liman fa za ka kalli yadda iya rukuku kai rukuku to kafin ya yi rukuku ku yi tare ko sai ka kalle shi da liman za ka kalli yadda liman ya yi da tukuna da ko an koya maka inda ka koya maka a yanzu ana cikin aiki ne dole za ka kalli yadda liman zai ajiye kansa a kafa sannan za ka sun koyo da kambara mun sha mu buga misali mu buga misali mu buga misali kamar mutane suke yin misali amma yanzu misalin wannan ne yi zaman sallah yi tafi mana sujada ba ta maka daidai ba da kan farka za ka tafi hmm? za ka kamar wani sa'ar yana kaga kafin ka fara sai da gaba ko to yanzu bayan Allah haka kuke kuna da liman a cikin rukunsa ne na zai gabarar har ta ɗauro in ka ɗauko kabuwa daga ƙafa kan da ta kawo a zuwa ka yanke nan. In ka ɗauro Allahu Akbar ka je cikin sujada zai ka ce Allah. In ya sauri ne ka ba a sauri. Hasali ma ni ba na ma fara tasbihi sai kun gama na kusan nan biyun tasbihi. don kada da matarbihi na a ainihin kuma gama na kuwa to duk ya zama abin kwarai ya zama abin nan kawai in lafiya ka ce dai irin wani abu da ke kawai yake yaya liman gangan ka shiru ka shi fana liman ya tashi ya kusa shi gaba daya ba bambanci tsakanin liman da mamu duk maganar da za a yi ba a kwana uku duk wani da gabari ba ha Allah ya karbi raina hada ma'adiratan inda rabbi ma'adiratan inda rabbi domin ba ku da zai biyo baya ɗayan biyu wa in ma yin kyale ku ku ita sai ko kuma ajiye muku limanci inda za a je kira zan ajiye muku da zan kuma iya ajiye wannan limanci ba zan ci gaba da zama a nan tsakani da Allah kuma waɗanda ake magana da su masu hankali ake magana da su idan sauran farko ya gyara na bayan za su gyara ana jin sautuka su ko ba ko ya zo an yi shigo tsakanin tsakiyar sau tun ina ba gada ɗaya biyu ɗaya da ya kowa ya biyan gari shi ba san ce masa komai ba don ka domin yadda muka fara yaushe muka fara komawa malikiya zalla ba za mu tashi ba sai mun gama sai azabi kabbara an ji azumi ma da ba kan ke da kabbara ta kake tashi wajen kai tsakani da Allah wancan wannan ne hakika sai na gama tsayawa in yi kabbara ai ta ga kwan muka ba ta da yanzu a hankali wani lokaci kafin ina tashi ina kabbara sai in ji wani shi ma yana tsaye yi kabbara amma a hankali a hankali zan ji ko kuna wajen kiran suna tashi rufe kuku duk wa kada ka ji motsin su har sai sun je gaba su Allahu Akbar ni sauraron ku kawai nake suna Allahu Akbar sannan ne in dora abin da nake amma me ke da ku mutane ne a sauri a sallah sai dai kuma Allah ya san abin da za a yi kira ko jan daidai wannan tafiya ba za a ba za a ba sun da an ga yadda za a yi kana ji kana kallo za ka iya akwai wanda duk yadda kabbala kabbala ba ta ma yau gyara masa saboda bakinsa kenan kuma kai kafin zai samu tirin da zai kamata ya samu ba amma wannan yana da komai yana da tirin da yana da komai shi ko wanda a a shi fa ba zai yi ba ma ba yadda ba zai nan ba zai yi shi ba bai ga dalili ba sai ina da ake kai to ba ka ga dalili ba ai sai ka koma inda ida ce inda suke da dalili ko kuma za a ɗauke ka tas daga kawon gaba saboda ne ne, duk wanda ya na kai da daga wannan ko mai ra'ayinsa shi zai dinga ɗauka ko an ce ya ɗauka ko bai ɗauka ba ko ya yi karatu ko bai yi karatu ba sai ya riga ya yi to haka da suke kana wannan ya dace dai a mai da kullum za mu yi abu ɗaya abu ɗaya ya kamata mu sa abu ɗaya a cikin mu ga mun kai wani nisa Allah nan dai ya zama a kullum ka zo za ka yi sallah kafan da su gaban ka ta an haka kawo muraƙaba a duk sallar duniya ba za ka wuce wannan ba ka an na ka ku. mun fa an kashe waya mun fa an yi ne ne mun fa wa waɗanda suka kunna waya wanda ta ma sai ko da kuskure sai tsara mun fiske ne masa to ya kuma za a yi kuka mana baraka da su za ka ji ko yana na jin wani mana ina gama jada a cikin sujada ya kamar to amma na fassara shi kamar mantawai domin a ta uku sai yi daidai ina jin dukkan kome ko wani lokacin ka gana na yawan mantuwa ba na yana da alaka da wanda kake sallah da su dole ina lissafin sallah ta ina lissafin sallah ku idan na zo ba sallar da kaɗai a na ba raka'a hudu da ko ban yi farka ko da rurai da ina ganin kaman amanan masallacin da ba ɗaya na hannuna dole ne in yi yadda na ce ganin ku ni daidai Ko wajen wannan na kana mu matsala ta an cire da fa'ida nake Allah a kula sallah sallah ce ba yadda za mu manta a gaban sannan kuma ka zo gaban Allah kana fushi sai ka duba Kuma aka ce ku shi, Allah tsakanin ku da Allah ne ko tsakanin ku da Allah ne dai kamata ka nuna mana ba kana jin haushi ka mu bayan ka ne mu bayan ka ne mara kana jin haushi ka duk zamu tawo mu mu haushi ka annashu annashuwa da tarbuwa dariya annashuwa da cewar abunda aka saka yayi ma daɗi ya fita da cikin nishaɗi cikin gaskiya kun aka daga Allah babu ne ba gajiya ba bambanci tsakanin annashuwa da gajiya da kana so da ba ka so dole da ba ka yi da ilmi da cancanta Allah ne. Wannan masifa ke damu, ka so dole wannan masifa ka je ta jefe guda wannan ita zai bamba. Dole ka ajiye wannan ke damu ka jefe guda. Ai sallah Allah ma'ala ma an gaba sallah komai ma'ai. Allah kai mana muwafaka kai hmm. ba boka kai ba furtawa ba dama ka kira Allah ba dama ka kira Allah bakin ka laifin rufe dama ai mun sha magana kada ya sauke irin na liman wannan ai mun sha faɗi da a ce a ɗaga murya inda za a ɗaga murya duk da ba ce ta masallaci an shagare da wani rotari wala ta jihar da sara suka wala ta kafin gida dole ne a ji sautin a ji abin da kake faɗi laifin kai motsa hatta karatun koyi ai ana jin sautin sallar koyi idan annabi na sautin akan ma gane surar da ya karanta ya aka yi aka gane ranar ce sauce aka gano ya raba su ta biyu sun su sajada ne ko ya yi raka an farko yi kamar tsawon sauce da a na biyu yi kamar rage a rakawai a ke yi kamar rage a na karshe sai da biyun kamar kaza sai kaman kaza ta ji sauce sau da kana amma ba sai kada a ji sauti na kusa da kai zai ji sauti dama kada ka kada murya musamman waɗanda Allah ya ba su baiwar murya akwai wanda ko sai ba sun kalle sai ba ko sau da kana za a a ji magana amma su za ka lokacin da lokaci ya lokaci ya ya tafi daidai da ya taɓa daidai ba zai yi ba inda ake karantarwa da ba inda ake practical ɗin karatun da ba kullum karatu abu na aikace a shi kuma dole wani ba gaba ɗaya bai ma taɓa muryar halittar da Allah ya masa yana daga ciki wanda Allah ya ba su halittar muryar tijara na ciki to abubakar ma na ciki sai Allah ya ba su sauki ka ga misalin sautin ku a zai iya daidai da na irin da muka da ko ko ka tattake kai da kare ba kai kuwa mulliyar mu ko goron da irin halittar da Allah ya kowa da ba yi wa mafi yawa don yanzu cikin murya umar ya yi murya ba su gaba daidai daban ne don na kan ji wayan da daban in ba sana na kusa kamfan ba sana amma dole za a ji sautin su ba ka kai ba haka ake sallah bakin arfi inda za ka gano mutum bai karanta komai idan sallah mutum ya zo daga baya in ya miƙe yake hatta kabbara Hatta kamar za ka yi. lafiyar da kwata-kwata bai motsi su kaga irin wannan inda dan bana kyale da sallah don duk wanda yi sallah lafiyarsa bai motsa bai karanta fatiha lafiya bai motsa ba ba ƙwani ya karanta ba akwai kira a famita akwai kira a kafifa akwai kira a jahira karatun laburari shi ne akan ce yara ka jawo karatun laburari in ka zauna ka yaka كان ka الله kan karatun laburari dole akwai karatun da za ka yi karatu ne sunan karatu kana kiran sunan Allah ba dama ka yaka mace tana bayyana wa aka ce bayyana wanta daidai in wurin bayyana ta je da kunnen ta tafi da utai ta fage ai ba sai da za ta kwarma alhamdulillahi rabbil alamin la ba irin wannan bayyana ba za ka ji yadda kunnen in ka ji karatun ka ta bayyana in na kusa da ita ya ji karatun na da ita ya ji karatun ta bayyana to wannan haka wato wannan ne nuna wannan Allah ya faɗi gaskiya malamai sun faɗi gaskiya wato shaitan kullum kuke ba na malai na ce ba abun da ita duniya wahala ya rika da gaskiya kiyashi komai wahala sai shi komai wahala kai ka duba ka dubi umar da abubakar sai da annabi ya ya saita musu magana domin muskilan ma ka saita musu shi na da baka isa ba kai ma ba ka gane ba shi in kana koyar da mutum yana kallon ka ba ka iya ba ko kuma ma koyarwa yana ganin ka kullum kullum gaskiya ne ba wuce ce ido wa tsarina wanda nake ganin ta kullum kullum shi ne ba komai ba barko da zai zo ina magana rajin rajin rajin da kake yi da za a ɗauke ta da muhimmanci an tabi gina ana yau an yi karatu duk karatu da aka ba karatu aka yi akwai wani musiko sai hawa a tsakiya shi ya fi komai wahala na ta kwankwayon yana zuba kwankwayon zan fassara ku wanda na ɗauko na cewa annabi sai da ya sekawa abubakar karatunsa ya kaitawa umar karatunsa ya wuce yana duba gari ya je ainihin da biyo sautan gidan umar sai kowace kilawa ake zubawa ana jinta daga ko'ina tun da dama shi yana da murya yadda ake kan murya haka Allah ba shi karfi idan ya yi magana in ji aisha ta ce idan ya yi magana zai ji yadda kowa idan ya duka ya karkarya da wani mutum karmar ya dauke shi da karye ba to da dai duka ta tarbiyya saboda haka na yi jina daga can ije yi wuce ta gidan abubakar yana tafiya ta yi gidan kama kama kama kama shine ainihin da suka zo da fafe ke naji ji wani kana daga murya mai ya faru ina faɗo kai ke dan don kada bacci jini sai ko me isa ka ce kafa kafa haka dan kaɗan ka ji ce ina gana wani da ubangiji na ban da bukatar wani ji sai ka ce to ke umar kaɗan ya ji ka wata ta ka ce sai kuma abubakar kaɗan ɗan ɗan إنا بشير ماذا ولا تجعل صلاتك ولا تخاف بها يوم تالي كان يميت سكت سكت تكية تكية هذا أولا تجد تهورا أقول لك إبادة ذاك إبادة كان أتاك القوضة يجب أن ko zan yi ta kaza ka jaddado halarta da duk abin da ka karanta ba ka ɗaukar ibada ta zama jiki a gare ka mun iya muna wacce kake yi yau da gobe kullum ka zo da gudu irin ta jiyar nan za ka yi a kullum kana zan kai sallah a yau sallar mu ta yau ta fi ta jiya kyau ba shi kenan ko sai mun ɗauko mun zo da biya sai sai da gona ta ga ai babu ran da za ka shiga wajen shugaban ƙasa ka ce jiya na shiga wajen sa Jiya ba zan shiga kan fada ko ɗan shi bai shiga masa koyaushe ko ɗan shi bai zuwa shiga masa koyaushe yi shiga al'ada ya shiga fiye ya fita yi ya ce mu da ba mu da galihu mu da ƴaƴan mu ke mana haka don ba mu da galihu yana da yin ya baka ba ba koyaushe amma za ka shiga wajen Allah yadda ka shiga jiya to yau sai ka yi irin da jan ba ka shiga gaban Allah da irin haka kuma hatta da salik irin ana sallar da magana ba zai idan misalin a ce abun abba ya ɗauko min gilas ina daga can inda ya ɗauko shi in yana sallah yana aje da shi wai ba zai dare da ba zai yi haka da kamar hannun sa zaman banza yake to shi kenan sai ni ka maka da ana sallah ga shi ga mutum shi ma sallah bai kai ma sallah kake sai ka tsiro makullin ka sai makullin sa sai ka bi ka. maka wanda mai bambancin da magana yau ne ko muke karantawa akwai wanda zirna ko ya same shi ya kabbara sallah zirna ko ya same shi da yake ke shi har jini ke zuba a fuskar sa bai motsawa hmm? kamar yadda zan ya tashi a wanda gabacin haka go je wanda za ka yi bacci komai ba Allah ta mun je zai yi baka da ba irin sallar masu sallar ɗalibai can masu sallar yara da mata masu goyo to su ne aka musu abuwa a sallar su tana cikin sallar yaron nan ya tsinke ya fita da gudu kuma kowa ya san shi in ya tsinke in ya fita sai yaje waje ya ka tana iya biya da a shi da gudu sosai in ya kauce alƙibla ta fata kallon gaba daya ba kauce alƙibla ba to afallahu masu masallahu irin wannan ana bauta mata don akwai wanda yake a kance barje ko menene goyo din nan to yayin da ko tana yayin irin wannan gajiyar sallan mata sai dai kawai Allah ya gani to haka to amma mutum amma abu ba ka da alaka da ke ba ka da komai makulli ne a'a abubuwa ne a'a kula ta na manta a'a ne na manta muna cikin kula ba dama a cikin ɗakkon ba ka an gama sallah tukuna an gama sallah sai ga kayan ka mai ya yanzu ya ji ko sarkin zariya misali har ba zan iya ce maka ba ce maka ina son ka rike min gidan sina an gabatar da mu za mu yi magana da sarki ina yanka ɗabi'u ina kakanta ɗabi'u ma ina wani neman mun zana muna tsaye sarki yana zaune kawai ana gwada iko shi lokacin zai shirya amma ba mu ba mun gama shi lokacin na shi sai ya kiran da zara na je kai na dakan nan ne da ko kai mu kuma ji tsi na dakan nan na kusa alƙalami na shi na ranka da ta kusa kai ya ɗauko takarda ya shimfiɗa zai yi magana ya ce ainihin ibrahim yana gilas ɗina ya ɗauko dukkan ruwa ne motsi sannan ya ga sannan yi magana amma lokacin da yake motsin na ya kai maka ce sarkin na gaba sarkin wani aka ai kaga shi ka annana na laisa ka annana bal na rawa muna kallon shi ga shi nan mutum ne ɗauko mu kashi na cikin sa ƙarfin sa ba ne shi yanzu ne in ya mutu da wannan kayan da kofi kwana kaza ya zama mun idan Allah ya karɓi aikin sa ya karɓi ne ne daga nan an yi an kama mazan mu je mu ɗauka mu kunne shi kashi da ke zuwa wannan amma ka yadda ake tsoronsa amma Allah ka karanta ka karanta da ka Allah ka ya fassara so ko da misalin ya fassara sai ka tsatsara ya fassara ka tsatsara kana jin shauri ma ce zan fita shi da ra'ayi kana ji ko ka zai shiga muka yi ko kashe ni sai shi ɗan ya biyo ga kiyashi na zai shiga maka kunne ka je tafiyan shiga sunan kashe ni in ya shiga baya fita ko da yin rufo kun idon ba zai shiga kullum ka kashe ne kawai ko ka Allah ka tsara kana kallon girma ka kalli abin da kake nema ka kalli gidajen ban guda biyu gidan aljanna can da gidan wuta kana tsaye a nan sallan nan wancan gidan kake so a baka kyautar shi to dole a daina mu wasu a daina motsi sai abin da ya zama dole to wannan sai a garura ta tabi da ma'azura to amma bayan da makulli bayan da kaza ni kaza wannan ba darura ne wani kasu darura da ne ko sai wannan makullin ya fata ba sai a mai wani to haka sau da kanan wannan ba a ce a yi sululu har ta koma gidan jiya ba a ambaton Allah kowa ikube jikinsa tun an ce kada ka jan tsara kada ka koye kuma menene bai na ka fadila to na yanzu na ke eh, sun ma inna huta ana amara amaral mu'minina بالإنفاق في سبيل الله Allah tabaraka wa ta'ala ya umurci mu'minai daga gaba ɗaya kowa da kowa da ciyarwa don ɗaga kalmar Allah don ɗaga kalmar Allah yadda addini kalmar Allah ko ba wani ba yadda addini nan zai da kafa ya daɗa kyautatuwa a ɗebi dukiya a dinga bayarwa har zuwa mutuwa sannan ciyar wannan lalle ne gaskiya ne duk wanda zai ciyar dole ka nemi inda idan aka ciyar abin zai kai inda ake nema wanda wanda za a ce kan kawai gari ya tsaya ba can ake nufi ba wanda ya ciyar da masallaci ba ɗan masallaci ciyar ba ba malaman masallaci ya ciyar ba ba limaman masallaci ya ciyar ba a'a shi wannan dukiya ta ce addinin yake so a haɓaka ta haɓaka tun misalin da kaddarawa an tara kuɗi to shi kenan sai ya zan ana iban daga kuɗin nan ana biyan albashi to wannan na ƙasar kalon Allah ne amma ba wanda za su raba da kansu ba su iba da kansu ba ba ko ma a ce suna da albashi sun fi son a ce fi sabilin da ya suke aiki in zan a ba su misali aka da eh lallai masallacin nan ba zai turba kai da su to a ba a ba su a samu masallacin ya fi Kan ba zai iya tafiya ba kai da su to a ba a biya su su su san biyan ku ake wannan dole ga jama'a wane da wane biyan shi ake to wannan kudin masallacin a ba aka biya su yayi fi sabilillah wanda ya bayar a wancan asusu ake gudanar da raina ayyuka fi sabilillah yake لأن استمرار التكالف دان شي game da sabani sabani daga sabani zai fada wata fatul da fada da juna baina fariqil mu'minina tsakanin jama'a masu imani wa fariqil kafirina da ɓangaren yan tawaye wannan sun yi wa Allah tawaye dole za a yi fada ba za a yi haɗuwa ba da bayan Allah da bayan kenan ba ba ba guda dole za a dinga samun haya haya amurin kada ba ba Allah a gudun haka Allah ya zartar da shi kaddara ce ta riga ta zarta kuma sai an yi za a ci gaba da sa'insa babu wata hanya da za ta biyo a samu duniya ta tafi daidai suna da kai duniya ba za ta haɗuwa har mutum wannan kafirai ne wannan mumine ne ba za ta haɗuwa ba tun da ka gaba a iya haɗuwa da annabi duk tunani da kake yi mutanen wannan zamanin sun yi shi kan su haɗu da annabi amma annabi ce ga kowa da annabi a wurin so da aka sa da kayan shi har ta fi da aka yi zamanin da to da ce har yanzu Allah ka kace ko rana ɗaya ya yi a kanmu sai a samu a tafi daidai ce ina addinin musulunci bai karɓa ba kuma ka abokan tarayyar Allah ne sai an kawar da su ba magana mu zo da bakin wancan mu fahimci gaskiya ne sai mu na mu gina kasar da mu fahimci gaskiya kwaɗaya a kan gaskiya su kwaɗaya a inda yake ko sai mu sai da kai ga matsayin ka mu ga matsayin mu ba ba za mu haɗa da ba a kai da tsaye ne za ka yi aikin liman liman zai yi aikin ka ba zai yi ba shugaba dai na gaba ɗaya zai yi shi zai yi amma shugaban addini ba zai yi ba shi ma aiki zai yi amma shi musulmi ne yana ƙarƙashin musulunci fari ko kufari amuru fada kafafullah wa aradahu dan adam ko bai ya kashe shi bai wannan fasira ba wannan fasara fa bayna qad mayna fa'alum fa bayyiru fi ma ya'ti fa bayyana kai fi ma ya fi. shi da Allah ya mana bayanin cikin abin da ke zuwa magana ciyar waccan jaza'a man anfaqa balahu sakamakon wanda ya ciyar da dukiyarsa fi sabilillah qala مثل الذين ينفقون أموالهم siffar masu sayar da ce da dukiyoyinsu fi sabilillahi don ɗaukaka kalmar Allah ya ɗauki dukiyar ya bayar ganganin addini ya ɗaukaka har ta aka wajen jin Allah ta matsali habbaki abin da ba tamkar wata kwaya ce an batar saba a sanabila kwaya ɗaya ce ta fitar da zangan ya bakwai ni a zuciya ta fahimta da ganin kamar gero ne shi ne a wurinmu ake ran da yake reshe reshe reshe to wannan garin kila a jero ma zai iya fin um, tari sun da a masara ma mun sabu kusan kwaya dubu ɗaya eh, eh zai ta a masara ma wacce take bai manya manya mun samu kusan dangon masara bai dubu ɗaya to amma da jero ruwan irgawa saboda ka kaga su ne zan kanciya fi kullu sumbulatin duk wata zanganiya mai a su habba ko kwaya su wata kenan wanda ibada kaya. dubu daya za a ninka masa shi ɗari bakwai wanda da buhu ɗaya, za a ba shi buhu ɗari bakwai wanda ya ba da tirela ta sabinci to yana da tirela ɗari bakwai karanci ne wannan har an karɓa to mutum yana da ɗari bakwai tirela ɗari bakwai da ku kusa yake da a duniyar nan ina ba da yasa ba ko da sau ɗaya in cika tirela ko da sake ne ka cika tirela kai jafe wannan takin daga farko har ƙarshe lodi na sai taki a cikin tirelan taki a kai gona in ba ni da kuɗin da zan kawo me yake da suna eh, siminti to ga wani buhu da mai sauki sai mutum ya samu ainihin trailer a zuba a zuba a zuba a zuba a zuba sai ta yi nan sannan sai ga hajja a kai shi gona Allah mutum zai zure to ko da ma shaitan ma bai bari mutum ya tunani mai kyau domin kullum mutum abin da ke tunani abu na kusa kusa abu jalibarin ra'ayin mu man san ne dalili na koya akan ya fi karkata wurin shi dan misali yanzu ka ba ramadana za ka zo ka da inda ake tsaro sa'i ba na ce ba kyau ne ba amma akwai inda shi akwai abin da ke tsaro sa'i da ce a ramadana nan ka samu ka ba da mota aya da ta ki ba ta ina ne za ka samu inda ake kaje ka bi takin nan ka saya ka sa a tura da kanka a zo a aje tirelar nan a dinga tsorawa a dinga tsorawa a dinga tsorawa tirelar nan sai ta yi nan sai direban ya duba yake kai a matsaka sai to daga wannan dai a matsaka ya zo ya ja ta niki niki niki ya je ya kai ta ya rage wa bayan Allah in ba ku sauke ba kuma ku da Allah da ba za ta a ba da tirelar na aje a dawa a shi inda ake so ba a dinga jemo shi ina fashewa ina zuba a ƙasa wannan takin mu a wurin mu ba zinariya ce ba zai yi ba mutunta ne ko jahilci ba a gwada abin a ce tun da ta ke ne wannan ɗebo ya jefa wannan ɗebo ya jefa haka za a wani ya tsako ya rike buhu wallahi kunya ce kake hana ni magana da wani in ya tsaga bugun nan ya bare haka zai sha ba kwartakin na zuba sai a jefa in za a ɗora ma na kaza a ma maka na zuba wannan na zuba kai wanka da shi shi bai sani ba kawai a kawo ni a kawo ni maimakon a ɗan tare ma bakin ma kuma idan an cika shi masu zuba sun masa ƙazamin cikawa tun da sun zuba shi ba a matsayin kayan su ba ne ba duk mai yin aiki saboda an ka ban yake tun da za ku cika shi daidai yadda ake bukata ya bakin a tsora maka ka rike bakin ka kai shi inda ake so ka zabbage shi ka samu su da buhunsu kai ma Allah ya baka haka amma ka taho ya tafi ya sha ra ra ra ra ra ana ma dariya ai kaga duk ya tafi a banza an yi almabazzaranci da kayan Allah yau da kirelan nan ta mutum ce za ka ga idan aka ɗauke ka kai duk inda kudu da ya kasa sai ana da kasar ta kwashi ya kai da cikin gona saboda nashi ne amma na Allah ko oho ya je ko alhamdulillah an zama masu aiki to amma ai ba za ta yi bayan Allah ne ku gyara yadda za ku samu da kyau dan ba za ku so ku samu na kafa a wurin biyan ku ba tabbas ba ku samu na kafa ta biyan ku fitar da gindin motar ga ta haki nan a zube a kafa duk yadda za a kwashe don ba za a ce ba in an gada ma za a iya kwashewa amma ba a kwashewa don ba ga daman ba da hannu a tsince shi wanda ba zai tsantu ba a haɗa da ƙasa ƙasan wurin duka ke ai yanzu neman taki ya kai neman take ko ta ake yi ba na kai wa gona bakan taki ce haka kowane zai wata ana diba na kashi goma a matsayin take ne yaya aka samu kafin samu ma yi wasa dole a tsaya a da kowanne taki shugaban wurin ya tsaya ya tabbatar da an ajiye shi inda ya dace wannan anan wancan anan wannan anan kada kowa ya ɗauko ya zuba in ya ga dama saboda na banza ne ba mai shi wallahi wannan shi ne bai shi don da kai wa mutum haka da kai aikin Allah na budda da yi saboda Allah ta kama mu wala auki wurin shi don yanzu mutum na ganin ya tara jama'a ya kawo ya tafa buwan shinkafa da wake ya zo zuciya a masallaci aka lafiya na kai zai samu lada da yawa ba kamar wanda ya kai tirela ba wanda ya kawo shinkafa tirela a masallaci suka yi abin nan wanda ya kai ta ake gona fi shi lada daga wannan kila idan tirela za ta kai kila mota uku ko mota hudu na tashi wannan sai ya fi albarka da wannan tirela don zan abi akwai masu bi sun ba da su za su bi tankin nan su raba shi inda ya cancanta su bi shukan nan ɗaya bayan ɗaya kaga ana shuka ai shuka sau mun kuma muna masallacin wasan da ake ba sau uku a yi shuka amma ma ya biyo da kasan ya faɗi ga duk inda bai tsira ya sake biyu ya sake shukawa shi ma kwafin ya sake biyo shi ya gani ya shi ma ya tsira sai a yi shuka sau uku ba wai in an ji an yi shuka an watse shi ga nan mun gama noma ba ina mai ji ne mai noma yana nan yana yi shi ma yana yin ɓangaren sa amma kawai don kana da kuɗi ka zai shinkafa kan fallaci a dafa a yi ne za ka samu yabo Allah jiki alhaji mai naira kana da irin ladanka sai zo ana kuma da za amma ba kamar fi sabili lahi ba wancan fi sabili lahi duk aya ba a nan tashi ɗari bakwai sai yanzu kuwa ka samu tirayen tashi ɗari bakwai ɗana da daga shekarar da daina noma ma sai da sun masu gajeren buri ɗari bakwai ba ta tashi duk su isa a fili gaba ɗaya ka nome shi kaga gari nawa za a samu kuwa wannan gona wanda zai tsarike da ba ma wannan ɗari bakwai ta hakin gano ɗari bakwai a zuge shi a gona to ban kima labarin da ake bamu ana wajen lafiyan nan akwai taki sai dai babu yadda za a ɗauko shi to a je a ce su tara shi mu mu je mu kwaso shi mu yi jerin ta ce ɗari bakwai ta yi gona ta yi karan gona ta yi karan kuma da za a da malam da arziki ya tsore da masallaci ya gaba arziki duk da kyale da wani duk abin da ke jiri ka samu wannan an gama abin da zai zama albarka ya zama ninki shi rana ɗaya ne za mu ki ne ne ma ne gobara ciki ko menene cin rana ɗaya kumburin ciki cin dare ɗaya ne ba rana ɗaya ba Kun farin ciki dai jirala ka ji idris da kyau sai da ka bar kin da rai ka kumburin ciki eh ka ci ka ci ka ci ka ya gashi na da wannan shi ne wannan amma wancan cin da rere ne cin da rere ne shekara na za mu na amfani da wannan ko taimako za ku ku dinga duba inda zai mana albarka in mutane ne muka ba su kuɗi suka samu a kirawo su a ba su kuɗi malam ba za su yi aiki ba yadda aka haka ake zama ana jiran ta yadda alajewa ne kai ma iyaka ba ka iya iya wa mutum ba ka fasan kwacin wa'anda yunfiquna amwalahum suke ce da dukiyoyinsu fi sabilillah ai ta'atuhu kamathali habba ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba فكذلك نفقاتهم هذا كير وانسو فما أفت أنا منك فلطبت مئة ضعف من ana cewa wannan shi ne tashi farko idan Allah ya karfa ma wannan ɗaya ana tuga shi ana ninka shi miliyan ya danganta da irin ikhlasin ka da irin amfanin sadakar ka da irin manufar abin da aka ci nasara a sadakar ka don kullum nasara fa sai mun ganta a sarari cikin nasara amma don an kashe kuɗi an ɗan kashe kuɗi mu wani alhamdulillah an kashe kuɗi a gaskiya ba mu ga natija ba ba a cikin nasara ba a tsara a kai a tsara a kai ana nan kashe miliyan amma ba a kawo shi ba a nan tsoron ba a wannan tafsiri bai kawo shi ba amma akwai shi ورد في الحديث الذي أخرجه أحمد حديث إلى دبو شاتقص da talatin da shida sha tara kai mace sha hadisi na dubu ɗaya da ɗari shida da ashirin da biyar wa hasanahu an duk wanda yake da ciyarwa fi sabilillah sai duna yanzu ana neman mutane ku bambance fi sabilillahi kuma ko wanda zai daga roba a makabarta ke fi sabilillahi abin da ka bayar a makabarta ba fi sabilillahi bane ba zai yi idan misalin katanga ake katanga ta shafi musa wannan fi sabilillahi amma wannan wa'annan za a biya kuma mutane ne ke da hakkin biyan kuɗin a musu in an je gaba ɗaya da ramin da wani ne da wani ne za ka biya ka ba ya ka cikar ka je ka duba da za a faɗa wanka ya yi ma ya yi ma mutum in ta mutu farko abin da ake yi ba dukiya sai da za a ja bude shi to amma sai a waye garin rama yan wuri yan menene sun tare a makamarta su haƙa rami su dinga bara su dinga bara abin sabili na har zagin ka zai idan aka duba a ga attajiri ne ya mutu kila mai ga gwamnatin ga minista can ga kwamishina ga wane ne ga shugaban yan sanda ga mai ne to a ranar an kace wannan ranar dubu ashirin ga dubu ashirin ba za a yi masa fara ba sai su inda zage ka ana cewa me yake da suna ki ah, kokari da Allah ki da zaki da yaron nan abin nan ana cewa wai idan ana ba a kasuwa makafi sun jero idan suka zo wani farka ta yanka sai kan jagora sai mace biya maka kai mashi biya fasa kai na haka mace, ya ka ji habaice idan bai bamu ba Allah zai bamu yanzu wannan zaki da asiri to sun mai an kabari yanzu yan makabarta an kaje da ake yi, yadda suke gaya wa mutane maganan banza akwai lokacin da a makabarta da ya bi ke fa a kan wai ba a kawo musu sadaka ba da dinga tsira wani attajiri kudin sa na banza kudin sa na wofi an biya shi kaza an biya shi kaza zai zo wani na yin magana na banke shi rana ba banka da doka ba na canza da shi da kalli wani wuri ya ji kai dinga zage zage malar ko zai ya goyi baya a zage shi ya hanke ko sai bayarwa fitar ai shi ma nan za a binne to shi ma mai magana ya zaka binne shi wuri bayan suke su mata addini ba a yi sadaka labarta a zauna a karanta shi a yi shakaranci in ka ɗauko misalin ramin nan duka duka an shi tona ramin nan guda nawa ne rana ɗaya za ka yi tona biyar da ku dubu dubu biyar biyar ne sau biyar wannan aiki ne zai baka wannan dubu biyar biyar sau biyar nawa wani kama ishirin da biyar wannan aiki ne kullum za a baka dubu biyar a dubu ashirin da biyar wannan aiki ne ko masu kasar ana da bashin saboda ya ce kama an ka duba dubu biyu ashirin da biyar sau talatin ranar hala ne ya mai gadin sana da kalkuletar da ku ba ka gaya ne kama zallaci dubu ɗari dubu bakwai da hamsin wa ke ɗaukar dubu ɗari bakwai da hamsin duk da albashin kala kala dai ga albashin da za a gaya jama'a da hakika abin da ake bashi da ƙwararrun abin ake bashi za ka fi wanda za a gaya jahilai mutanen gari da sai ɗari bakwai da hamsin sai kawai yabo masu na samun kuɗi ya ya mai ina da ɗayan na tsakiya akwai kuma na koli wanda ga za ka ko shi ka zo ka wannan wannan mafi bayan shi ake a waye gari sama sana talaka yi da wasu na rakin da makamantar don kaɗan akwai wannan ya mutu malam da na tsaya na rage ragi fara amma sai na gaba ya kamata mu yi da su ce mala ibrahim mai fotokofi muke sai masa nan ba mai fotokofi ne ba sun yi saboda ya da inda nake tsaye ma a na ne ko biyu can ga kaza su ke nake to yadda muke zaune da tattalikin nan in muka ce mun bari amma a bara ne sai na gaba yi ba duk rinkin duniya dan tafikin nan dama in dai baka ganke anan wurin na ba malam bai da lafiya ko tafiya zai in da gaya min ba zai samu yan masallaci na iya gawo da haka a ganni ba to na tafi gari na tafi gaba wani aiki ya taso ne zai bugo ko zai yi wane ne kada dan tafikin dan ya mutu kuna kallo ana yawo a kansa ana gurgura kwano ana fi lillahi a taimakawa wannan mutum fi lillahi wahalan aikin ne shi da muka yi mun kare kanmu ne saboda hidima gare ku sai na ce ga dubu goma ba wanda ya san zaba don ta ma ba san ni ba ma san da ta ba ya ce ta wanda nan kwanmu ne gashi gashi nan muka so a kawo shi a yi mu yi masa sallah a nan to amma dai tun da dangi dangi ne sai san fice ba sai ba kowane na nan ba ma na kafa ka dinga ba gida kada ne ma suka yi kuma la me yasa ka idan ko kun ka zance kai da zaki ba zage ne ba sosai amma ba ka maganganu ga attajirai an samu ga ma'aikatan gwamnati manya-manya sun zo ga ga ga ga ga abun nan mutum ya rai ba dubu goma sannan na je na bada dubu goma na ce ba za a yi bara ba bai kaman da an zazzage da da bai kamata ne haka ba sai makabartan ba ba dole ke ba mu je wancan wurin har mutum irin waɗannan suke rike da makabartan mun dawo ku da mu an goma. ne ma in na mutum ne je ku kai ni na kar ku rai kyau in Allah rana mutu a nan gari an kuma na mutu a wani gari wannan kuma shi ke nan yadda ta hau. amma dai nan kuna iya rage ba wata da wasiya ce ya san Allah ji kan Allah ji bature da da muke yace yace to kana Allah a sai Allah ni ce gaskiya ne wasiya nake ba ana ce ina mutu ba san wani mutum zai zauna nan ban san ranar a ce ba je aiki ba in ka kanji ko kowa ya je makaranta in an dawo daga birni kar ma ku tafi gaba da ko rike mana waɗannan yara a tura daidai da sari ba abin da za ku yi ba dai saura kuma kun samu mai karatu kuma ya kamata a layi a ci gaba da karatun layi haka na ce musu ke nan wasiya kake mana na ce wasiya ce shi ya mutu wasiyar dole dinga jaddada duk da na faɗi muku din nan haka ba a yi masoyi na shi ne wanda zai jajjata ci gaba da aiki wanda duk taron nan a zauna za ku karbi tarbiyya za ku wane ne ban yafe muku ba ba nan iya ba ba zan da kasa abin da kuke son sabawa Allah ba ku banne da rikici a kan kan kantin nan dole a taimake ne abin da zan tsira duk inda zan ya taimake ni yadda zan samu wani tsira wurin Allah ko zan zama ko ban tsira ba gaba ɗaya zama na an tabuka ko a wannan shi ne an da bukatan a taro wannan ya zai zauna don masu taro na zaga tun ma ba na kana yau su zauna taro ba nan nan na tafi nan ana da tsara ba ba da wasu kawai a tsara wasu gire su kawo mai yin suna da huduwa an taɓa da huduwa nan masallaci a ga izinin waye ne yi huduwa wannan lamarin yake man an faɗa na faɗa fi sabilin lahi kucidan lahu bi saba'i li asiraitin kaga daidai da ayo za a rubuta masa da wannan guda ɗari bakwai ninki ɗari bakwai albanin ke hadisu sahihun انظر الإشكال حديث لا دب فقو لا أما da لسونا wai da dari bakwai ko da ɗari takwas da ashirin da shida lamarin dole ne ma har in fara kamar malewa wannan kenan a cikin wancan na hau wallahu ya ba'ifu aksara min zalika au da ma wai Allah da hannun ta sama da ɗari bakwai ya danganta da irin ikhlasin mutum ya danganta da irin yadda sadaka ta fa'idantar ya danganta irin mutum da ido toshe ya danganta da kallaki da idace ya sa sadakan nan ta zo da bukatar ta ta ba da fa'idar tunda in an ce a ba da sadaka dole ka nemi inda ya dace a kan mai menene ba in an yi an gama me zai haifar da irin niyya sai ka fata inda za a yi aiki da ita a iya sanin ka don ka sabo mutane na ake na masu masallacin nan ga miliyan ɗaya ku zuwa a yi aiki ka san ya suke aiki sannan ka sa ido ka kalli miliyan ɗin ka inda za a fata sau nawa yanzu musibar da ta kashe kafar nan sai kawaye gari rijiya ta fara ruwa amma gugan ya tsira ruwan da rijiyar ta fa'ido ai da an kai rogin da gaci wannan takabbaranci ne ke damun mutane ba su da kuɗi shi babban ina wa mun tabbatar yanzu ba gani wani murna yake ke an yi mutuwa a gida kaza to shi kenan da Allah waye zai je da Allah in ba ya tage ya tage zai ce Allah ya fata mana da Allah kai wa gidan marayun nan miliyan da sai ka karba kana ta hanyar ce ka ai duk ga wace wannan ta mutu ake karbu dole can ka fito ka ce masa in gidan su mai jama'a ba ka da kunya dole ka aika an kai kuɗi sai da zai samu nawa sai ka san da mataimakon kuma abin ka sai da Allah ya ba kuɗin je ka gari so nawa a gida za a ɗauki dukiya a ba wa mutum ka zaji zalunci a gidan yanzu kaga idan aka yi mutu aka ce attajiri ya mutu ko malami ya mutu to kowace ta wasa bukanta ta goce da kansa in aka bayar na kan a gaban jama'a za ka ce za ka ɗauka ka ce ga shi rabawa matansa kaza kaga ka ce eh, ba na ba na wancan ne ba Arabawa rabawa matansa kaza ana zuwa tsaye ta kai ni aka ba dama na yaron shi ne ka aka so sai ka ga wani yanki ne aka hara to amma an ka fama ka ne kai a tajiri ka je da kanka wannan abawance da iyalanka wannan abawance da ƴaƴanka in ma wani abu ne ta yi ƴaƴan wannan abawa ne wannan abawa ne wannan abawa yayansa saboda ɗawainiyar jama'a sai ka ce ka raba da kanka amma ni zan je maka wannan misali na ce gani ne ka san barin ba mun kan ba saboda ba zan ɗauki abin da ba zan iya zan jawo kaina mafi ban gobe kiyama ko ba ke ba a je kai kai Allah ya ba ku ɗin ka je kai da kanka amma an ka je ka dunkula ka je ka ba su dama ta danne wa rafi abinci in aka kawo aka ba su ɗaya ne ya rafi in aka ba gana a ce babban ɗan ta kama saboda zai tausaya ya abu nan balle ce ɗaki daban-daban an kula su raba to wanda ya fara irin wannan ai ya suka samu tarbiyya kan wannan laifin ce zaton wannan ran da abin ya wuce gaba wannan ce da kudi kai ta shafa in kuma ba haka ba ka yi sadakar sabon za ba ta dace inda ya wani ta shiga ba ya ji man ya shafu Allah na daɗawa wanda ya ga dama min kalfihi almunfiki na fi sabili min fadalihi kuma wannan daga aljihunsa ba na don sadaka ne ba wannan zai ba da shi ne haka alimun kuma yana sane da liman sahi kwallo ba bala wai Allah ya san wanda ya kamata ninka amma asalin da farashi albashi tsuran albashi tsuran sakamakon wanda ya aiki fi sabilillahi da riba amma daga ɗari bakwai nan Allah na duba wanda ya dace ya ninka masa wanda ya dace ya ninka masa wanda tashi ta ba da fa'ida ya ninka masa daga nan har ya kan kai miliyan ɗaya ɗaya a ninka shi miliyan ɗaya a ce mutum ya tsaya ya yi jarumtaka ya ka da ya ɗauki mai yake da sauda ina da irin wannan ikhlafin ya kai sadakan nan inda ta dace kai aiki da inda ta dace Suka ga in ya ba da tirela da yana da tirela miliyan ɗaya. Tirelan suminci miliyan ɗaya. In taki ne tirelan taki miliyan ɗaya. Kai na maka za ka wannan takin a Najeriya. Sai da takin musulmi. Shi ma kwasai ya jirgi da ba a kasan takin. inda ya ce da za a kai wannan tutakin kabo biliya ya za a kai musu mutum ɗaya ya sai shi je kai shi inda zai kai shi na zo kano ba ta san an yi ba ko lokal gamman ba ta san an yi ba ya sai shi ya sai na wannan ya sai na wannan ya sai na wannan duk an raba wa bayan Allah su je su noma duk ya su dawo da sadakin Allah da ce ina inda za a samu mutane sai a fara da kaɗan kaɗan kaɗan wanda an gani Allah na kallo jama'a ma na kallo ina ne wanda za su ba da rayuwarsa don gona suna da ita ko kuma su tashi ko kuma su tashi suna ci gaba da nomansu to kana iya kike ce da Allah ga jari da ba ga jari na ina son zazzuba a wannan noman sannan kuma a samu masu tsare amana aya ta ɗari biyu da sittin da biyu allazi na yanke ƙona amwalahu masu bayar da dukiyoyinsu fi ona sabilillahi ثم لا يتبعون ما أنفقوا مكة ثم لا يتبعون ما أنفقوا ba su jin bayan abin da suka bayar din nan wannan dalgori sun ce wannan kaga ba su biyo da goyi ba nan ne na ba ku shuru da Allah tinna nan ne ne muku kaza kaza tinna wannan to mu mu ba mu ka ba ba Allah ka ba boran ta masa da kyau a kullum ne nake yin kaza a kullum ne nake kaza da ce masa boran ta masa da kyau amma ka san ba ka da lada za ka je za ka mun kun mai goyi wanda ake so ka bada ba san ka bayar ba ba san wanda bayar ba iya kace Allah abu na tafiya ala ala mun fike alai akan wanda aka siyar da na mutum ne wanda fi sabilillahi ne ka ta faje da Usman yi gori kama ya tsare Usman ba zai yi ba bi kauli bin masalan kada afan kawai fa ba kawai ba ne ba kadan ridda in ka ce na kyautata wa wannan masallaci a san na kyautata ni na yi musu daki na kyautata na sauke nauyin rodinsu na kyautata na ɗauki nauyin tayar ɗinsu na kyautata na kyautata da gidan ya tsaya na ƙarasa musu na kyautata na kyautata Allah ne kake ce masa ka kyautata in an ce ka biya ladan numfashi da ana sayarwa ba a ma sayarwa ko da ana sayarwa a ce duk wani numfashi a dubu ɗaya. a rana kana numfashi dubu ashirin da hudu ai kaga daga nan kuɗi da ba su ke kowa kaga dubu hudu da dubu ashirin da hudu dubu daya sau dubu ashirin da hudu ne hmm? dubu ashirin da hudu miliyan ashirin da hudu rana daya shekara kanawa talatin a ce ma talatin kai shi kuma kama ka yanzu sai a nemo na shekara na shekara a samu ainihin mina kuka ce miliyan ashirin da sau nawa na wata ko na wata daya talatin ai kalkulin da bai dauka daga na wata kasan nan ka samu na wata sha biyu daga nan a ninka shi sau talatin sai dai mai dariya wanda ko dariya in muka yi a wannan ya nuna ba mu san mutuncin kanmu ba ba mu san mawaye Allah ba ba mu san karnar da muka yi ba ba mu san tasar da muke cikin ba don ai ma irin wannan kyautan da ta gagara ta gagara ku ha ba ne kai da Allah bai girgowa na yaushe ma shekara talatin na wata ɗaya ko wata ɗaya ko sha biyu shekara ke wata da wata sha biyu kenan daga nan kuma sai a ne na wata eh, me yake da suna sai wata sha biyu ba shine shekara ko shekara tana ita da talatin kai ai kalbar tambayar ba inda masu ce ina so sai irin wani aikin sa injiniya sai shi zai buga wuga je kai mana ba sauka shi za a bashi da barbaron da baruna mai ya gagara na shekara talatin ne a wannan sha biyu tukunan ko biliyan to shi na ake neman sau takatu ta zan kai da yawa da ba su ɗauka to yanzu misalin ka dubi misalin abun da numfashi da ka ya fi na biliyan triliyan ma to yanzu kai ne za ka je ka gina bukka ka ake shiga ka ce na kyauta wai a kaddara ma da ba a sayar da numfashin to ba a ma sayar da shi in naka ya kare shi kenan ta tafiya lahira lafiya in naka ya kare ko da wannan oxygen da za a sa maka Ɗan sauran da yake ɗan fita dan sauran yake karasawa amma yadda aka yanka ba kara ko shi ne an kawo rabi masallaci kana ta na kyauta ta rabi biyu na kai sai lalle ga wannan jahilci ai gaskiyar magana ka domin mutum in ka ta abin da Allah ya mana kuma numfashi kawai a kai mutum ba mu san menene sirrin kilo ba sai mai ido yana mana bayani ba mu san sirrin kunne ba sai mai kunne yana mana bayani ba mu san sirrin ciki ba sai likitan ciki na mana bayani ba mu san sirrin fata ba sai likitan fata na mana bayani sannan kuma kai ne mai cewa ka kyautata ya kyautata wa Allah to shi kenan ba ka son a kai ya kyautatawa kai ko kana neman sa kai kyautar da neman lada ai da za ta kai a dadda a kan gutsun-gutsun ba za ka biyan abin da Allah ya ba ka ce a ah, san ka kyauta wannan da da nake cewa na yi kokari ko mun yi kokari ta taso kada kokari fa abin da ba a saka ba ka dage kai abin da ba kowa zai yi da shine kai kokari wa an faktu alaihi kaza na kashe masa kaza Izi man an faka fi sabilillahi wanda ya bayar da dukiyarsa don ɗaukaka addinin Allah idan manna alallahi in yayi gori wa Allah bai da lada إذا Manna akwai biyu min min muna manna manna ala Allah ina na kai kira da gari yin wata rabu gobe ha shi na ya kaga makabiya kusa man domin ni ban na da magana ko sai a gaba za ta gaskiya ne ganin ka yi amfani idan mutum ya yi gori ya yi wa Allah gori ne magana ta miki idan manna manna alallahi wanda masu tsohon na haka ne kuma lulillahi to kuma bani don Allah ko gyale ɗayan ya gane mana ya isa kun kuma ba kuma ka ban da kun bani babu to eh, shi ne ya kace ai ya faɗa mana kai faɗa mana yanzu yara za ku yi ko karatu na wuce shi kan sama da aka da wuta ciki zai kuma salam a ka'idu min zambi kamar da zambala ka'ida tana nan in dai sabbatun na soho ne sabbatun na soho ko ba a yin ta ana dariya. Ishatu billahi. na gaya maka na ce maka tabbatar na su wani Allah ya karbi wannan sai na ce son kara maka da wani abu da baka tambaya ba cewa tuban da ake nema tabbatar na su ba mutum ya tuba ina dariya ba haka iske ba tuba sosai yana kuka ni na taɓa faɗi don da misalin ga ƙaddarawa ce karatun ya shiga cikin lukasa da mun ga wani na kuka wani fama wallahi na ta kwakwani ko kusa ta ba ne muka yi ta abin bai dame mu ba yana sai irin wannan ka haka yake tafiya haɗa a masu ra karatu in har mutum tauba a yi yi magana su da an nadamu mai nadama ko da wuya ka ba mishi ba ya ce ba Allah ma fasa sannan anniyatu Allah ya huda sannan tarkul ma'asiyati fi sa'atiha take daga yau ya yanke ba zai kara ba sannan yana koke gama koke koke sa da gama zo a yi abin nan ɗinsa daga nan yi na dama daga nan ya sha alwashin ba daga yau ba zai kara yi ba to irin wannan ake karfan tubar da tsakanin da Allah in ku ba haka ba mutum bai yi wannan nadama ba ko Allah bai karba ba shi ne tabbatun nasu sharaɗi uku da wanda ya saba da gori nan kafin ya bara ya yi daga su sannan nadaman sannan ainihin shan alwashi ba zai kara ba a rayuwarsa to Allah zai gafarta masa wala ba ba idan manna manna ala Allah wala azan sannan kuma cewa ba su tarwa sai Allah ka taimake mu kan ayyukan da bai kasuwa don dai ka duba abin da aka din malam sai ga mutum ya wa shi ta bana sai dai Allah muna gaya maka masu rari wuce karatun ma yanzu muka fara don muna yi wasu dariya mu ne abin dariya mun gaji addinin nan amma mu ne aji halin nafi a addinin nan muna tukiya mun yi karatu amma za ka karatu mu fi jambi mu fi jambi karatu ba a ba shi a aikace ne ba karatu ne na a karanta a iya karantawa rau rau rau a nuna wa jama'a mun san kaza ina kaza yake ina littafi kaza a ɗauko a kawo amma ina aiki fa wala jan ji wajen aiki fa babu babu abu a kafa in muka je muka nuna abubuwan babu kai kunya za mu ji wallahi kunya za mu ji kamar lokacin da muke kokon da kwakwalwan an kawai gare muka yi buhu tamanin sai aka ce ga mace ta yi ɗari uku wa addinin ta muka yi shiru sai yanzu mun daina kwatantawa ma saboda kan mu shogar ne ma ma mu nemo ga abin da yake ba mu iya yi saboda kan mu kunyata wala hada jikiri zalika da an ambaton wannan fi ma yuqli bil muslimina da abin da zai ce sun musulmi لأن الموضوع بموضوعنا هنا للجهاد أنا مجانا بدا كلمة أنا للجهاد هو أشي مجانا كل مسلمين أتارا قدي أتارا قدي باب رانا شيء wanda yake jira za a yi lissafi in wani abu ya rage a raba wa gaba amma dai a wannan zamanin ba yaushe ma ka tara ba dole mu tara mu tara mu zama addinin mu na da filaye da filaye in za ta kai ce kai masallaci kaza da masallaci kaza ko kashe shi a haɗu a yi guda ɗan na kirki masallaci kara da masallaci kaza matsala ku ci ne ko su da kansa imani shi ya sai ce to gaskiya mu dai da masallaci kaza amma yadda shi abin da za a mai da shi za mu koma mu tsare aure gaba. limamin masallaci ba yana zaune a bai da cikin ci gaba liman kyauta ba liman ce na ban liman ci na ibi ba yana so da yadda da siyafin ya zai kyautar masallacin wani ta za su sauka su da kan zan ce ka yi jama'a mu ma haka ko kuma ina mutuwa ya fanta ba shi ba shi ne zai kode ba za a nemi wanda ya cancanta ne kawai al'amura a bano a rike kai yanzu ana faɗa sai ka ji kunya kan abin da suke faɗa kawai an neme ne mu ba wata makaranta bayan farin yi sulhu ya kawai gari malam an kai kotu an riga an kai kotu to kuma da suka ce a to ai an kai magana wurin aldar kawai ya sulhu alƙali ce a ko koma ya yi sulhu da za a saurari wannan shari'a ba sai na ce a ci gaba da sauraron ta da kuma da zai kwakwa ka sake da lauya kwakwa kwakwa sakan dare aka nuna makaranta kamar yadda ita ce a bayan nan makaranta kamar ita ce a kangon nan makaranta kaza da suka watsa suna a can wuri kaza makaranta kaza kuma ga su can wuri kaza wajen kashe uku ana bala'i to ina fulotin naku Fulotin an sai fuloti kun miliyan nawa ne amma an ba da ɗari shida dubu ɗari shida miliyan wani abu ko biyu ne amma an ba da dubu ɗari shida shi kansa sau ya gana a zama garin gini ba kafin a gina an rabu gida biyar na kalla na je sabon plotin din da aka ce an fiya shi ma na je da ce to Allah ya ce lauya ku ci gaba da shari'a ba zan iya ba sulhun ba zan iya yi ba wa zan ba wa zan kora wa zan ce ya haƙuri ko in ta ka samu kwace ce ya zama hawa ni ma na kwace wannan ya fi ƙarfi na. ko kama shi aka ce min ga wannan duk ba masu sai ka gina zan ce mm, mm, wannan na gina wannan na gina siya wa kaina ko in nemo taimako to ba na za mu gina maka boba ka je sai na gode dan Allah gina ba wuri ni ban shi ta faɗa ba don Allah ko rage ni ni na so dai zan zauna in karantar da abin da ya sauƙaƙa amma ban shi zai faɗa ba لأن الموضوع هنا للجهادي لهم أجرهم لا تنسوا درس ثواب إنفاقهم عند ربهم ولا خوف عليهم إذا سكت الآخرة da su gare su domin san an riga an shirya musu can ba kawai da zuwa kai aljanna ba a babu tashin hankali ne mai suna tashin hankali amma kaga sa'adu bin mu'azu sai da aka mata shi ba sa'adu bin mu'azu sai sa ne kowane ne wanda aka mata yi wanda yi al'arshi ta motsa wanda al'arshi bai wato zai da ta kakama aka ce ba lafiya sai ga jibrilu me ke faruwa a duniya ice ba sani ba me ke faruwa a su al'arshi ta motsa kuma an tabbatar da sahabban kauni ya mutu ka tashi ka nema na fa zai sa aduna kwanciya masallaci ya taso ya ga masallacin madinan nan ya tike da mala'iku kaga da mamako wurin dawa ba a magana shuru da ya san da so suna hira da ya matsa wannan mala'ika ya maka wannan mala'ika ya maka wani mala'ika ya tashi can daga wurinsa a dabe da kurci daga jini ya kwararo daga cikin tanti ce to sa'adu ya mutu daga sama aka sanar da mutuwar shi to saboda kana amma da aka fashi aka bar ya dabe da dauke saboda kawai ma kabarin ya lafe shi mutum ubiyu ne tare aka ce kamar yadda ya rasa shi wa ya dace kai sannan daga farka shi kuma nan da da yadda za a haifa mutum da bai je lahira nan hmm? me ya yi da ya fa Allah ya yi maka shi a kana tambar me zai kyautin shi ne ba falalar duk da falalar mai falalar za a kyale mutum Allah ba ka ce ma ya ba ka bakar ya mutu yana kuka ba aljanna na aka masa albishiri to sai ta bai ta kake kuka sai sai ba ka da an gani a inda nake kila wani ke ya fi wa'azu daraja sadadin daraja shi ne wanda al'arfi ta mutu aka yi masa haka yaya kai yaya ni Hmm? yaya kai da me za a tare shi an ce kuma sai an matse shi wani za a matse shi a sake shi wani an matse shi an matse shi an matse shi jama'a da yake gaban mu ai ba ka da sanin sai ran da aka masa wannan so zuwa dauka ke da mutum samu wani albishir sai shi ke da ya yana ba shi ke nan, ba ran da za a kai shi ke nan, in ka tsallaka ka ga aljanna to ran nan ne ba shi ke nan. amma aiki na kwance a gaban maza da matar wala hum ya zanu na kuma za su yi baki ciki ba aikace aikacen da suke Allah ba zai rufa shi ba wanda duk wanda zai mutu yana wani aiki yana da abin da zuwa ma za ka damta da dini lahi to ma ka gabatar da wani abu ana jan tsoron ka wuce ya tsaya bayan da mutum da ake da ina da cikin cikin abin da zai faru bayan na mutu aikin da ake da bukwanci nan da ake wanda ake rike da su ina roƙon Allah ya kawo wanda zai rike sama da yadda na rike ya ma da tashin hankali hankali ka ga yadda ake gudanarwa sai ga ba wanda ke yin aiki saboda wurin da ɗaukaka killa killa killa shirin riba sai magadan abin nan da ya ce duk wani mai jama'a da ƙarshen ta a ɗari kana da raya. Kawai a wannan zamanin a ɗari mako za ka samu kan a gari fa mutum ɗari in ka tara ɗalibi ɗari ce ne naka sauran tisa'in da tara ba tare da ka ba ah, nawa saba'in nan ko sama ya ce saba'in ɗin da tara daidai ne ba ta tare da kai kuma suna jira ne yaushe za ka kwanta dama so san aji kamar misali na yanzu kana da mata ka tsofa kowace kawai abin da take kallo ya shiga kamar idan ta mutu kada ba ta yi banza banza kawai aje ma takardun gida ka hau saboda a zuciyar ta tana nan zai da ta an daga an kamta wani takardun ba da yasa musu sai ita kada zaune da barayi sabatin wani bawan Allah aka ce shaka ba ma ba kuka ba mutu ne lokacin da ake gini

sai ce in an baya cinyewa za su ba za a yi aiki ba sai ce to ta me isa za ka zauna tare da su sai ce kai ta kamun gidan su kore su wanda kai za ka gane ba sajin mutane a kwanta zuciya su wanke take wanke take ka ce masa gashi je ka ci gaba da aiki kafin su wanke su kawo abin da su kawo kana aikin ya fara to aka ce a gaban malam an yi haka mu kuma asuwa sai gyaran Allah tafiya ta yi tafiya ko da ka nan idan ka mutu kana ta tunanin na abubuwa wai ko wannan wurin zai ci gaba wai ko yaya ne zai ci gaba in an zubar da butu sai sai ka ɗai musu idan aka tafi aka kowa kai kan gida yi bacci a abokan ba wanda zai tuna bari in ce masallaci hmm. kaga makaranta rufe ta ma nema ya gagara ga yau kabiru bai da lafiya da duk makarantar an ban sabo dai duk da dai akwai wanda ke to bari in fito in je in in je in kulle to yayin da aka tana wani da suka kawo suna ba kowa kawai hakan shi da hakan da ke gaban shi shi akwai principal akwai shugaban jarabawa akwai wane ne ba abin da zai wani yaro karami da bai da bukari ma kwata kwata a makarantar cikin biyu ya rufe kawai yana rufe ne a matsayin ana sama da shi to me amfani shugaban makaranta tsakani da Allah ya kamata a sallane shi an kawo ne wanda bai san ana rufe makaranta ba yana nufin ni yanzu zan tashi daga nan in je in kulle makarantar kullum da fafe in an zo in tashi makullin in je in buɗe musu makarantar ni ba ba ba zan yana makarantar ba na farla ne makarantar kwata-kwata da so samun ne ko zai kasa ba zai kasa ba bila ruwa na da ita su ci gaba da gudanarwa su amma ina dubawa ne in ga yaya ko makarantar da ba ta kai su rufe ta ba bayan an tashi shugaban bai da imani ko ko bai da sanin aiki a matsayin shi na shugaba mai amanan da ba zai je ko ina ba sai an ga an rufe ko da wani ya sa kai in zama kulle sai ka je ka kai sannan. na gama shi ya yi. kuma kana da iko ko da yan makarantar nan ba yana da damar da zai tsaya mai ko a gani yana hanya yaro na wajen kai ka je ka kai sannan. sai dai kulle to ba kuma kulle ba na nan. a hannun wani yaro yake sai kuma mai yaron da ba a kai yau kai ne principal wai wai wai wai da sai an ji labari da an ji dai da an yi kodin ra'ayi da bai dambe ba amma fa da an tura wuce ko mu kai daga baya ma na aka dawo kalle shi ne na gidan makaranta ba makullai na hannun abba shi ne lokacin yana makaranta to da an zama makaranta za mu neme shi ba za mu same ka ce a to yanzu ba zai yi wa. kaga ka rike ma kulle kana san makarantar kana na ai za ka dinga musu tulla tulla ya zama ka san ba mu kullum mu ya ba da zuwa ya kama yayyayyayyay sai ma bai dan tsabi shi ba ta ta tsaya aka yi abin nan dole da ya dai ba kulle kuma a nan yara nan ku ba ka faɗa na same ta buɗe kuma yara za su shiga cike su hau kan banki, su yi tsere a kan banci wannan ibi wannan babba babba na wanda za a kama a kan banci su yi gumi suna yi ba mai shiga ce me yi haka kowa ba ta shiga ce ba hmm? to ka gama koma kuwa lallai za ka yi muni za ka yi muni tunda kowa na zai ce to ai in an tara kudin ba a ba ne tun da kuma ana bani ne shi ke nan kuwa mai tara kuɗin wanda ake ba shi kuɗin ya fi yayi ko me zai yi ya rayuwarsa shi ita wani lokaci maimakon Allah ya tsoron da abun gaskiya na za ka ya Allah ka kawo mai tsorawa sannan kafin ya zo Allah ka karbi aiki Allah ka yarda da mu shi zai sa ba za mu bari ba ba za mu ja da bayan ba za mu yi menene ba wancan hadisi bai ce idan za a sa da alkiyama gobe kana da tabbas ko a'a jibi kana da tabbas alkiyama za ta zage jibi ranan ka kaza ta rubuta kasa kaza za rubuta yana tafiyan ko wutan na tafiyan kilomita kaza kafin kilomita kaza jibi wuta za ta zama kana da kana da lambunka ainihin kana da timatar je ka dafa shi ka yi duk irin kan mata ka je ka bada ruwa a lambun ka dafa shi kafin jire kafin dai ba yi kai ba a tunanin kan adam in ka sabbata alkiyama ne shi kenan kana da ladan da shi in kuma ta zama ba ta tashi ba kiyama kaga kana nan za ka ci gajiyar abun ka don haka in kana aiki ka daina kallon wani kalli Allah kawai tunda ka kafa akwai Allah ka yadda tabbas kana da yaƙini akwai Allah kana da yaƙinin in an mutu ba a tashi ka gamsu ka ga dalilai to za ka za ka ci gaba da aiki ba kana aiki da ka ci aiki ka ne ba ka ci gaba da aiki ne ba kwata kwata kana aiki ne don Allah da kai imanu sayar Allah a kan wannan ka'idar za ka yi aiki wanda kana kallon ga wannan yana cewa in ka mutu yawwa in an kuma su tsaye da zamu yi wannan haka in Allah ya baku kada Allah bai baku ba da duk wani da sai ka ce ai sai ka ce ai sai ka ce ai ba alaman ya za su gaje ka in ana magana wa ya ba an da ka ba a cikin ka ba wanda ka koya masa ko ka taso yaran da ka tsako kalale aka koyar da su a gaban ka to su ne suke huta kamun ka huta kuma ko an fata ko a jikin mutum zan da minti ya kare ko a fiskar mutum ba za ka ga da ba su minti ya kare ba marfi zai karye ko za ka karya ce ko a fiskar ba zai nuna da ba su ba Ko zai zo da dariya ma da wani shi wata walwala a yi da ya wannan mashin ya fara so na nake ganin ya kuma karewa bi dai ina kallon shi a cikin cikin aiki a cikin ciki ba wannan rahoto kana ba ni rahoto kana dariya an yi asara ai da ya dace kafin ka ɗauko wannan masin ka zo ka kana kuka masin Allah ya balle shi yara sun balla shi ni kuma na yi ta a ya balle ban ga wanda ya balla ba ko don darasi ya kamata matsa musu su biya shi gobe an sun sabu na su sa rike da kyau kuma sannan duk wanda aka ya zo kai zai ce ai wannan ce ake a baya a yanzu ba wanda ya zai bata wani abu mana nan za ka sa fanka a makarantar ɗin da sauransu malam yin ne zan sa sashi kamar ki yanzu an kawo sa nan je ba ana in kai ma kullum je in kashi na ce shi kenan an gama ni ma na tsakiya kaɗai na tsikiyo ko ba za a mai bai ita ba dai na rayu wurin abashi ka zama yi fi dacewa a mu bai dace da mu yanzu da za ka zo da AC da ce za ka ba shi ba za a samu Ya ce ba ka san mutuncin kuɗi ba ni zai ka kai wata makaranta ni ba za a samu ta AC ba Zan ba mu kai mallakan AC ba Shi yin kanmu wanda bai iya rufe kowa ba za ka je ka samu ta AC ko ce ka zan karɓa ba kuma zagin da za a yi ta wannan abin zai gyara makaranta ba ce bar mana isa ka muke son ta ya kashe in kuɗi kake da so za ka wani aiki ka zo mu nuna ma aikin da za ka yi muna da ayyukan cewa muna da filosofi ga zai muna kallon su in gama da kuɗi muna kallon su muna bukatar su shigo cikin masallaci in muna bukatar gidaje su shigo cikin masallaci ne za mu je su mu a zamanin mu ma ne ke shi ba illa kawai ma'aikacin gwamnati a cikin mu aka je ka aka bude ma ofis da AC a cikin sha AC ka amma muna ce maka mata ka dawo kakka ba da shi da kyau amma yanzu an baka mukamin ka ya baka sha AC ka ba haram ne ba mu ma kaiwa ne ba bai ba amma kaiwa ya zaka bar wurin kana bar wurin ka da cikin mu zo ba kuma don haka kan ma ka da ka ba duk da ka ba inda za ka je cikin mu za ka dawo fil akhirati qawlun ma'ruf jama'a kikkiawan magana nasiha lillahi ka yi mu a mutum ka faɗa masa abin da zai masa amfani abin da zai ciyar da shi gaba wanda zai ja maka don Allah abin da zai ciyar da shi gaba ainihin wani rasuli don in gaya maka tun manzon Allah don saboda annabi ya haɗa su. wannan sai ka wuce khairun min sadaqatin yatabauha ba ku ji ba ba ku gane ba ba gane ba kai sai faɗa mutum abin da zai taimake shi yanzu misalin haka sai kamar sa kana kokari ke goyon rabe da rinku yanzu ka ɗauko yaro ka yi masa yadda zai samu yi karatu ko da maman shi za ta biya masa baban shi zai biya masa kai kuma kai abin da zai haɓatar da yaron nan ya yi ilimi mai amfani ya zama ya goge har ina amfanin mutane ya fi kai sadaka kai gobe. wannan ba shi ba kadai ba kana yaro ba akwai mutumin da ina yin abu kana kallon ka in yi sai ya asara sai in yi sai ya asara cewa na ka san yi kaza kai asara ka san yi kaza kai asara amma ina ganin ga dalili ka daina yin kaza kai kaza kai kaza kai kaza ba ka bai masu inda zai daba halaka ba to kuma yasa a yi bikin na yi nasara kaza kaulin ma'ruf magana alheri khairun min sadaqati yatba'uha hada akwai masu fasaha a cikin barkatai suna na wuce in kai ka ba kan ka ba za a samu ka ba in kai ka ba kai ka ba za a samu ka ba sai dai akwai waɗanda za su dinga wa kawai ban san ma sun iya tsari amma su san tafiyi ba da wanda mai dabaru da dama dabaru ka bai bai jarraba hanyar ba kai ku kaji hanyar ka za ta rinda shiga ba kamar ka bi wannan hanyar ne ga an ji nasara hanya ka ba a yi a cikin ka kwata kwata kuma tsaya ka ji dalili gashi nan gashi nan gashi nan ta ga jama'a da yawa kai jama'an da kake kai da yawa sai sun ci nasara hanya gaskiya ne da jama'a nan barka sai akai amma sun ci nasara ka kuma su ci nasara ba to ka kuma za ka zama hanyar ba magana mai kyau magana mai kyau ita ce mai amfani mai amfanarwa khairun bin sadaqati a hada sannan na biyu wa maghfiratu zaman kansa yake ya tsayawa mutum ya cutar da kai ka ya tsaye masa khairun min sadaqati a hada mutum ya ce kufinsa ya kyasa biya ka yafe masa khairun min wa yatba'uha haram shine yafewa ku samu sabani ga mutum ya zo tulantar sa zai gini sai shigo maka da gaba ɗaya wani ka shigo fulotin a wani ne shigo ka ɗauko masu au ka ɗauko masu au dan ba ka shiga gidansa da ta tsada ta ko ɗaya sai ka je to shi kenan ka ga na tabbatar ne to na bar ma sai ya fi kan da aka bi ta da gobe tsakanin gida da masu gida aka samu haka da dama duk kiloni na damu da dama shi ya san ba bai san kan fulotin ba amma yana ɗaukar kansa ya iya sun da magini ne magini ba mutanen filaye ne ba na haka duka filin ka ne na haka saboda alaji gida sai ya sa ka shiga kan hanya cikin ya faka a shiga fulotin wani ku dinga tsaya a tsakani shi ko bai san wannan ba layarsa ne ba kowane mutum ku bar wa layarsa a tsakon an sau dai wanda duk an gwan ya san fakin ko kowane fulotin ya san iya ko kowane daga wuri kaza ga yadda shi gashi amma ku gashi a wani ne ya tsakko shi saboda fulotin amma an kasa yin firkilolin da za su fi sabuka da fulotin mala za da ita hanya zai rasa ranar da haɗa fulotin ne dan da karanta hakuri ka bashi. Allah ya baka lama duk da fulotin kare kada an matsayi hanya an matsayi hanya to lokacin da mutum ya shiga irin wannan lamarin din ba lokacin kafin ya san in zai gini ya tsabta dan awu tukuna ya zai wane mata fulotin sa ba wai ka gabata masa ce ba komen da ya fi ba khairun min sadaqatin yatabawwa abada to yanzu a tawaye cikin mana kowa ya kawo nashi ma'ana wanda aikin irin wannan taimakawa ya cewa ake cika ka yafe ta bugo misali kamar irin wannan kai dare ya yi an gaji amma dai ka gane magana ka je ka dinga bugawa hmm. Thank you. shi wannan musama duk musamman ne ai dama aka yi musamman a wannan ba ma da ko don dalilin ba musulmi ne ba ai ai mata musamman amma ka bi shi ya tabbatar da rashin gaskiya ta kuma in ka kure shi a tabbatar da bai da gaskiya ka ban ba ka da gaskiya so na barba to amma wannan ai duka irin nau'in da bayani mai wanda ba musulmi ba gaskiya aka ce a cutar da shi ba a yaƙe shi da ƙwaƙwalwa a yaƙe shi da makarimar takalaki ai zo suna yaƙan wani makarar da mai hanayi. malam duk inda suka ga mutumin kirki ina jin akwai wannan ban rike maganar da kyau da zan faɗi jan da masa wani ne ya same shi a ofis ya ce malam ga kuɗi kaza ga kuɗi kaza ai Allah ne yana zaune a wuri, ya ce je ka zaune a lokacin daga bude abu da ita to ka kirga ka gane ke yadda kake jin kana da wannan kage mun kana da gaskiya ni ma na yi imani duk abin da ka ba ko ba su cika wani yabe ba da zai ka fada ka da kanka a samun su a cikin karbe kauce. ka wuce ko ba su cika wani yabe da kai yadda kake ganin kana da cikin mutum da yana sama da shi sosai yadda kana da kage mun kai mai gaskiya ne ka kallai wannan kai mai gaskiya ne to ni ma haka sau aka samu tare da kai aka samu cuta ana ai wanda kai ce zaka ce musu zuma ya yi kama dama a irin wannan a samu Allah guda ka za mu sulci lanke su ga zama Allah ne za su ke gasa ita da nan da su ba ka karwancin nan ji sai mu zana ji a ba mu kan Allah kira a tattauna irin wani abubuwan in mun je wajen aiki kai kai ka zama a masarautar to mutum na ne ma masarautar karatu ballantana a eh, wajen aiki aiki yanzu ana abjan yanzu da haka ake yaki ko ni wani ya zo ya yaki na cikin gida amma bai na ce maka jihar irin maganar nan ina neman gona an nemi ya za a samu gona Yi wajen ina ne yake wani sai wata muri karaita ya buga wa can tashi aure na ɗauko ya buga wa wannan shugaban bangare kaza na local government ya buga masa ya buga masa da nan wurin wanda za a tambaya kawai sai ya je ya ce je wajen dan uwanka ne aure wanda ke zai maka kaje ka ne shi malam amma da Allah ya kullu a bangare su ta za a yi min abin da amma yanzu sun da yan sabu dan uwan san dan uwana ne dan uwana shi ba zai iya masa magana ba akwai tsama a tsakanin saka nan giyan samu dan uwana da kai da na gyara magana iya nan ilimin da nake don samu na samu a gaba ka jiya? Za ka biya su. a dole ka biya amma ba ka biya duniya ba za ka biya lahira kai tun wannan ya riga naka amma dai farko masallaci ko makarantar alaƙa kuɗin su tona ana nufin in ba biya ba kai ba za ka biya ba duk su ta kaka da kewan masallaci sai in ka gada maka ka bashi in ka gada maka da kuɗin ka ai ka kwana ka tashi dole abu ya kanka yana ce ne sun tara kuɗi aka ba shi ajiya abin masallaci ne shi da suke kwataro ko titi ko ne irin ko na makaranta ko don na aikin addini shi kana aka dauki ajiya aka bashi shi aka sace ha yanzu ba kudi da wasu kuma kafin magana komai ba kudi ni zan ba da damar na zai na tafe ka da kyau ina kallon ɗauke kai na da shi na yan kwana ka ne su amana aka baka na haka nan ba su kudin wa makfiratin ai ma'ana satarin rufa asiri a auratun mai kidan makfiratin ya fi wa satar auratin mu'minina rufa asirin mu'minai khairun min sadaqatin tatabauha bil banni anin da goran tawa wa gairihi mimma yusabjibu amrarin أبونا لأن أيضا ما على المؤمنين الله غني الله ودافع سنة عن صدقة الإبادة دقا دقا باي لجد دينه خليم هنا دقولي بتأخير العقوبة عن المان جن كتن عقوبة دقا ما يجود والمؤذي دنيشو دقا نعيكا نعيكا نعيكا نعيكا نعيكا ishirin shida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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب